to kin danna ake manta dan na subscribe Kindan na subscribe Dan danna kararrawa yawon likin kenan in kika shi kenan sai mu je yawa mu tabi yar kurma littafi na hudu godiya da yabo ga Allah da ya bani iko da dama na kammala littafi na uku lami lafiya na shigo cikin littafin yar kurma littafi na hudu tsira da aminci su kara tabbata da wama ga fiyayyen halitta farkon gaga ƙarshen aiki muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sahabbansa da mabiyansa baki ɗaya har zuwa ranar alƙiyama a littafi da ya gabata wato littafi na uku littafin yar kurma na san dai ba ku manta da inda muka kwana ba to a halin yanzu za mu ɗora daga nan wajen a madadin sana'es matazu ni mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe nake cewar ai sauraro lafiya tuna baya aka ce shine to bari mu ɗan waiwaya baya domin mu gana ukun ina muka kwana bari mu waiwayi amarya ya lafata ko zaman dai babu laifi dai akwai kulawa sai dai ko matsin kishiyoyi da take fuskanta ne da tashin hankali babu wadda ke raga mata rigidi rigidi suna nan zaman daɗi da da babu daɗi rana ɗaya amarya sauya mata lamari inda ya dawo hakan din wanda ya kasance duk ta bi ta ne ta fita hayyacinta abin da ya babu kyan gani a haka ya yakura ta kawo mata ziyara ta dinga masifa a kan ta zauna ta koma borar gida to alhamdulillah idan ba na manta ba dai a littafi da ya gabata wato littafi na uku inda muka kwana kenan a halin yanzu a cikin littafi na hudun za mu ɗora daga nan bayan shekara biyar da faruwar haka a cikin shekaru biyar ɗin nan abubuwa da dama sun faru garin biyu an samu ci gaba sosai an gina musu babban asibiti hamza yana cikin waɗanda aka kawo aiki a garin ya ji daɗin hakan sosai ko ba komai ya samu kusanci da danginsa hidiman da yake musu sosai babu kyashi abin hannunsa bai rufe masa ido ba ga sadaka ga tausayin almajirai duk ranar lahadi yakan ware lokaci da zai rika duba gida yana duba masu matsalar kunne da ba su shawarwari hakan ne ya sa mutanen gari suke alfahari da shi suke kyautata masa hakan na siwa ya kura tuwo a ƙwarya na ya riga ya girma sosai ba ana, ba na ya girma sosai har an saka shi a makarantar boko da ta islamiyya yana firamare tiri aji uku kullum yana tare da fana abba gana yana yi masa yana yi lesson tun da ya girma sosai ya yi wayo abba gana yake kiran hamza da shi wato abba gana yana nufin uncle hamza shi yake ɗaukar nauyin karatunsa komai tun daga suturansa makarantarsa da komai batun noma kuwa Hamza ya rike noma sosai inda ya haɓaka sosai ya buɗe wajen kiwon kifi ya dan ya damƙa wa bakura. Hajja na jin daɗin yanda suka haɗa kansu sosai ta ji daɗin yanda suka haɗa kansu ba ta da wata matsala a halin yanzu kwatsam Allah ya ba wa fana juna biyu cikin nata ya zo da mai matuƙar laulayi sosai ne komai sai idan ta ci sai ta amayar da shi hakan ya tada hankalin Hamza da Hajja yakura kuwa ina wuta ta saka su sai mita take kullum sai ka ce a kanta aka fara laulayi tun ba bakura na mata shiru har ya kai ga tanka mata inda ya mata tatas daga nan suka samu sa'ida cikin fana na da wata hudu tibiyal fata ta zo gida da cikin ta wata bakwai babu laifi dai ta dan zuwan ta ne ya gana ta rike ta ce ba za ta koma ba sai ta haihu an sha fama da rikici kiri-kiri ta hana ta komawa lamarin da ya fusata ammar kenan ya sake ta saki biyu inda sakin nan ya girgiza ta amma kuwa lokacin da yakura ta samu labari wani daɗi ne ya ziyarce ta ko babu komai ta samu hanyar kuntatawa fana haka da kasance taskun da suke ciki ne na tsananin matsala da suke ciki komai yana cikin tsananin hatsari da kuma damuwa ga ga ƙayoyi da take haura su duk ta haɗa gumi haka ta kasance tana ta keta wannan daji ta shige cikin tsauni haka ta kasance har ta haura su burinta ta isa saman tsaunin nan ne da kyar ta kai tana huci tana gajiya inda take hutawa kwatsam sai ga wata bishiya karamar bukka a gabanta a kusa da wata bishiya zubin zubin ta na kansa yana da wani tsoho sosai inda take ta take tsaunukan nan ga kayukan kwarangwal na mutum a wurin ni kaina sai da na tsorata wata gigitacciyar ƙara aka sake wadda ya wani irin yanayi ita ma ƙara ta sake yayin da kafarta ta riƙe na hagu ta ta gitse ta faɗi lu ta yi ƙasan tsauni tarab kan ta yi ƙasa aka aka tafke ta aka ajiye ta akan tsauni yakura ta yi ajiyar zuciya jikinta duk ya biya mutu zamewa ta yi kawai ta fara masa kirari na ka'ida ta buɗe baki za ta yi magana ya katse ta na san abin da ke tafi da ke burin ki kawar da wancan fatalar taki kawai dai kai ta girgiza masa yayin da ya wani mahaukaciyar dariya an gama muddin zaki bi sharaɗe na muddin kika yi kuskure kamar na farko to kar ki tinkaro inda nake na amince boka bokan boka ai tana rufe baki kuwa cike da muryar tsoro rufe idanunsa inda ya so makarantar wasu batutuwa zantuttuka marasa ma'ana na tsafi wajen koya turnike da wani kakkauran hayaƙi yakura ta soma tarin wahala guguwa ne ta sake har haɗowa inda ta zo ta murtuke bukkan nan can hayaƙin ya soma hucewa hayaƙin da ya bayyana idan ta suka yi jajajur sai hawaye wata wata ya ce ta bayyana gabansa cike da wani irin kore ruwa mai tsananin yauki da hamami a saman ta, kuma wata Cukurkuyar leda ce wadda ya sa hannu ya ɗauko ledar, aikin sihiri ne ko don shi ruwa babu a jikinta balle kuma yauƙin nan. Mika mata ya cikin sauri ta sa hannu ta karɓa jikinta na rawa ta ciro kuɗi kimanin naira dubu goma ta zube masa ki je ki zuba mata a cikin abinci ko abin sha za ta mutu babu mai gane abin da kika zuba mata a cikin muddin kika yi haka komai kwakwar mutum cikin murna ta ce na gode uban boka ya ku sauka da ita inda aka faɗa mata da tsawa hakan dillu aka sauke ta ƙasan tsaunin nan da sauri ta sa ta zari takalminta ta kama hanya wannan kenan a cikin littafin yar kurma littafi na hudu kwanci tashe babu ya a wurin Allah cikin fana ya shiga cikin watanni shida lokacin Hamza ya siyo mata komai da komai ya sayi mota kuɗi ya ƙara bunƙasa inda yana sayan mota cikin ikon Allah kuwa ya kai maman shi Saudiya sai dai kwata-kwata hankalin Hamza da na Hajja ta ya saboda kumburin da kafafunta suka ringa yi suna hanyar asibiti tare da bin shawarwarin likita akan bayanan da ya musu wasu lokuta Alan Guburo ke zuwa har gida ya duba ta ya bata wasu shawarwari kasancewar yana haka a gefe guda kuwa ana son mai juna biyu ta guji aikata ayyukan da suka fi karfin karfinta masu yawa idan so samu nema mai juna biyu ta samu waɗanda za su rika taya ta aiki ana so mai juna biyu ta rinka motsa jiki hakan zai ƙara mata lafiya da kuzari ya kamata kuma mai juna biyu ta rika ta rika kwanciya da wuri kuma an fi so ta kwanta rigingine yin hakan din zai sanya jini ya rinka zagaye ilahirin jikinta ta samu nutsuwa dauke da lafiyar jariri idan mai juna biyu tana son samun nutsuwa da jin daɗi lokacin da take kwance to ta sa ƙaramin matashi a tsakanin ƙafafunta da kuma ƙarƙashin cikinta cikin ikon Allah kuwa kumburinta ya sauka ya yi sauki sosai ba na har kuka yake idan ya ga yadda take shan wahala duk da karancin shekarunsa yana da matukar tausayi sosai shi yake zuwa yake yi wa fa na shara da duk abin da take bukata wajen yakura kuwa abin da ya sai a hankali ƙananan ayyuka kuwa idan in ya ga hajja na yi to shi ma yana ƙoƙarin karɓa ya yi mata takaicin duniya ya ishe ta ita dai a rayuwarta tana adawa da ci gaban fana kwata-kwata a halin yanzu tunaninta ya tafi akan yadda za ta zuba mata maganin nan ne ta rasa mafita a duk lokacin da ta yi yunkurin hakan jikinta sanyi yake saboda ba sa ga maciji balle ta yaudare ta to shi kenan aka ce babin kaddara ta riga fata ranar wata litini da misalin karfe hudu na yammaci ciwo ya turnuke ta abin tausayi gidan da babu kowa sai murkususu take ita kaɗai ta juya nan ta juya can babu mataimaki sai ubangijin bayi zaune yake a ofishinsa haka zalika gabansa ne tsananta tsananta faduwa cikin sanyin jiki ya wa alan gubura sallama nufo gida yana karanta ya karanta yanayinsa da yake ciki kawai ba mutum ne mai bin kokofi bai sa ya kyale shi kai tsaye makaran makaranta biyo ya ɗauko bana yana kusantar gida ko gaban sai tsananta bugu tukun ba kaɗan ba tukin ma neman gagaransa yake da ƙyar ya samu ya ƙarisa gida yana fakin ba ne fito nufi ya shige cikin gida murmushi kawai ya ce bana ba za ka je ka fara kaiwa hajja da maman ladan ba turo baki ya ce ka kyale su abba gana hajjar hajjan nan cewa take yi wani ne mijinta ko me zan yi da tsohuwa oho abba gana ai hajja karama ce za ta ai hajja karama ce za ta haifa min matana ko abba gana ya faɗi haka yana tsare shi da ido dariya ya ce haka ne bana daga haka suka shige gida shiru babu motsinta da sauri ya nufi babban falo ba ta ciki kai tsaye nufi bedroom ɗinta ɗakin su da hanzari ya shiga sakamakon nishin da yake ji yana tashi gabansa ne mugun faɗuwa cikin kaduwa ya ƙarisa inda ta haɗa gumi tamkar wadda aka zuba wa ruwa a jikinta yayi sauri ya ƙarisa jikinta ya rungumo ta ganin ko ina na jikinta na rawa ne sa hannu ya ɗago ta ya jiyo ta wani irin yanayi kirjinsa ne ya buga ganin haƙoranta suna kakkarwa har da sarƙewa ya nufi kicin ɗakin girki inda ya ɗauko wani cokali inda ya raba haƙoranta ya saka shi a tsakanin harshen tsakanin harshenta domin ba ta taimakon gaggawa saboda ya ga alamun tana dab da fara cizawa <clears throat> ne ya juya za shi gidan hajja ta riko hannun shi tana rike da shi ta kasa ko da motsi murya a raunane ta please fana ki taimaka bari zan kira hajji asibiti za mu kai ki sakinsa kawai ta yi ta limshe ido a guje kwasa sai gidan Hajji, minti kaɗan suka shuɗewa wajen minti uku sai gashi tare da hajja da taimakonta suka sata a mota da sauri suka yi asibiti da gudu ba na ya nufi gida yana kuka yana ba wa yakura labari an kaɗe shi ta yi da fatan allah da ya sa ta mutu bakura ne ya dawo ya dawo gida ne ya ce ubangiji allah ya shirye ki a kura hannun ba ne ya kama suka yi wajenta daga nan kuwa barinta suka yi tana ta maganganu bakura ne ya share masa hawayen da suka taru inda suke zubowa a asibitin kafin su je hamza yawa alan gubro waya inda ya sanar da shi zuwa aka karbe su da gaggawa aka yi imajin serum da ita da taimakon gaggawa in na gaba ɗaya hamza ya fita daga hayyacinsa inda har da yakura ne yake tausarsa ana haka kuwa aka shigo da yalfata zuwa ɗakin haihuwa nan ya gani suka haɗu da hajji sai jajantawa juna suke hamza ya kasa zaune ya kasa tsaye shuɗewar rabin awa aka nemi ganin ya gana bakinta har kunne yalfata ta haihu an samu mace nan da nan ta cika da farin ciki hajji addu'a take domin ko can dr hannafi ne ya fito sai gumi yake ya nemi ganin dr hamza cikin damuwa ya dube shi dr i'm sorry to sai dai kai haƙuri da abin da zan ce maka dole za a yi wa madan cs jiki a sanye ya ce ba matsala ya sa hannu kukan zuci kaɗai hamza yake inda ya kasa jurewa sai da yana na fili alan gubro ne ya ja shi zuwa ofis ɗinsa ya bashi ruwa inda ya alwala hankalinsa a tashe ya dinga masa nasiha tare da nuna masa nufin Allah ne komai dab da za a mata aiki ubangiji ya bata ikon haihuwa da kanta ba tare da aiki ba amma ta jikatu sosai ta wahala matuƙa tilas aka nemi jinin da za a ƙara mata daga nan aka mata ƙarin jini aka kai ta ɗakin hutu ita da yarinyar ɗin aka adana yara ita kasancewarta bakwainiya ce yar firid da ita nan fa suka sake haɗuwa da yagana da hajja kowannensu na yi kowa san barka Hamza dai bakinsa ya ƙi rufuwa abokanan aikinsa sai ta yashi murna suke kai tsaye wa hajja bayanin zai je gida ya ɗauko fa na kayanta nan yagana ta nemi alfarmar ya sanarwa yakura haihuwar nan haihuwar yalfata ba da ransa ya so ba ya amshi sako yana fita a ɗakin kawai suka yi kicibis da bakura gaba ɗaya suka yi dariya bakura ya ce angon ƙarni kai ya ɗan sosa yana sinne kai ya shi kuwa kan na ƙasa ba ne ya riko hannunsa abba gana ina bebin namu dafa kansa kawai ya ce kar ka damu ka ganta murmushi ya suka wuce gida baki ɗayansu bakura ne ya amshi saƙon sanar da yakura haihuwar yalfata Hamza ya wuce kasuwa domin siyo kayan bukata da murna Bakure ya sanar da ita haihuwarta babu yabo ba fallasa da murnar ta da haihuwar dinnan lokacin da ya dawo wani niki da kaya don na dangin cimar su mai jego ya nufi asibiti kofan baki a bakin kofar asibiti suka yi kicibis da yakura ta kalle shi ta watsar ta ja ba na suka nufi gida a bangaren masu haihuwa ko komai daidai ne hannu bibbiyu hannunsa ya sa da nufin ya je wajen hamza abu ga na muje na ga jaririyar hajja bai tanka bai ja hannunsa suka shige ciki ta kai ne ya cika yakura ta yi kwafa a ranta ta ce Allah ya kai damo ga harawa ni kuwa na ce ko bai ci ba ai ya taka ya taka rawa ya gane ne ta musu barka tana tsokanan ba na ga matarka ya turo baki ni ni jaririyar Hajja ce matata kai tsaye wajen su fa na ya nufa inda iske hajja na aikin lallashi saboda fa na ta ga kowa da jaririnsa banda ita cikin hikima ya dinga lallashinta da kyar da su dingo shi ta haƙura yakura dai ta zo ta yi wa hajjin in barka ta koma wajen yalfata cikin ce ta ce kun kira ubar yarinyar ne zinjina kawai ya jinjina kai yalfata ta yi tare da limshe ida tsawon kwanaki uku suna asibiti ba a sallami kowace daga cikinsu ba kullum yakura sai ta yi wa yalfata girki sun zo tare da bana ta kawo mata bana na yawan ji yi mata korafin me yasa ba ta yi wa hajjansa sai kawai ta yi ta ta yi banza da ita ba za ta kula ta ba ma yayin da haka take zuba mata ido ta kyale ta wannan takaitacce kenan a ci gaba da labarin namu kuwa cikin talatainin dare kowa ya bacci kuru idanun ta biyu ya yakura ta dan muskuta ta kalli bakura da yake baccinsa ta yi ajiyar zuciya gari dai ya yi fayo saboda tasowar hadari ne zuciyarta ta yi wasai ganin ta samu mafitan da ta daɗe tana neman murmushi kawai ta yi ta kwanta Allah Allah take gari ya waye washe gari da safe da wuri ba kure ya fita saboda gonarsa bana yana zaune sai shige da fice yake yi ita ma haka kuwa hankalinsa na kan karatunsa ne kasancewar an musu hutu yana bita da zaran sun koma ko zai shiga firamare fo Ƙarar hon ɗin motar Hamza da ya jiyo ne da gudu ya nufi hanyar waje Turus ya tsaya ya sakamakon kiran da ya kura ta masa cikin daurewa ta ce ina za ka wajen abba na, zane ganin bebi ya faɗi haka a tsorace tunaninsa faɗa za ta yi masa sai ya ga akasin haka wajen abba gane za fa yana tunanin masifa za ta yi masa kawai saboda haka lokuta da dama take masa murmushi ta ta miƙa masa kwanon plastic mai kyau gashi to ka kaiwa hantin taka ka ce ina gaishe da haji cikin hanzari ya karɓa ya gaba har sai da ya kai tsoro ne yake ji amma kan ya tafi sai da ta gargaɗe shi idan ya ci sai ta yanke masa kunne yana fita ta shewa fana sunanki matacciya da hanzarin sai karisa gurin yana shekar dariya abba abba gana mu je in ga matata yau an buɗe ta ko murmushi ye da saura ba na <clears throat> turo baki ke ce ni zan koma gida ma please yaron please yaron hajja kar ka koma <clears throat> miƙa wa hajja ya riko wannan dariya kawai yayi mm-hmm, na anti yalfata ne da hajjin su in ji mamana ɗaukarsa kawai suka tafi suna zuwa ko kai wa ya gane juyo ya juya wajen fana ya juya wajen fana rigima ya fara yi musu ina matarsa sai da aka kai shi ya gano ta suna zaune bakuru ya shigo ya duba ya lafata da fana daga nan ya ya wuce gida yana zuwa ya gaya wa bakura hajjanta na gaishe hajjanta na gaishe ta cike da mamaki take tambayar ina ya gansu shi ma da mamaki ya ce asibitin na zai duba su ya yanzu nan ta ce ta ta ga aike ta gode gaban ta wani mugun faduwa gaban ta wani irin bugu dam dam yanke ya faɗi cikin inda inda ta ce dama ba a sallame su jiyan ba ne cike da ginshira ya bata amsa ga zahiri nan kin gani take jikinta ya fara rawa ta aro ta auri zuriya ta yafa ta shige daki kawai bata ma ko tanka masa ba ka faɗa ba kura ya zunkuɗa ya koma <clears throat> gona ko ta kanta bai ba minti biyar da fitarsa da sauri ta naɗe jikinta cike da sassarfa ta ɗauki hanyar asibiti gudu gudu har da gudu-gudu take sauri-sauri ta karisa tana shiga ta yi kitibis da Hamza ko kallonsa ba ta yi ba ta wuce. Tana shiga kuwa ɗakin nan ‘yan haihuwa ta rab idanunta ya gane mata abin da ya mugun razana ta inda ne kuma nake cewar alhamdulillah na bar ku lafiya a nan zan je hoto rabin lokaci kafin na dawo in ɗora daga nan. To assalamu alaikum barkanmu da dawowa daga hoto rabin lokaci da muka tafi a cikin littafi na hudu. littafi ne da ya kasance na sana'es Ismail Matazu. A <clears throat> ci gaba da labarin namu kuwa hango yalfata ta yi tana su da hannunta alamun ta gama cin abinci gwiwa a sanye ta shige ɗakin zuciyarta take furtawa ta faru ta ƙare an wa mai dame da ya sata. A sanye ta zauna ya gana ta dube ta lafiyar keke ka taho kamar wadda aka gaya wa mutuwa. Murmushin yaƙe ta yi a ranta tana jin ciwo inda ta ɗaga hannu ta kalli fana wai lallai kam walwalarta take yi abinta bata jima ba in ta mi ta miƙe in ta yi wa yaga na sallama zuwa gida kamar mahaukaci ta ka ta kama bana da duka inda ta yi masa shegin duka lilis tukunna makota ne da kyar suka samu suka kwase shi kowa idan ya tambaye ta me ya mata sai ta sai ta haushi da masifa haka suka tattara suka kyale ta a daren nan kasarin tsawa ta yi washe gari da safe ta tambayi bakura zuwa asibiti bai hana ta ba tana zuwa ta samu an sallame su jiki a mace ta nufi hanyar gidansu zuwanta ne ta samu ammar ya zo da kayan jariri da sauran hidindimu nan ta samu labarin an raɗa wa jaririya sunan mahaifiyarsa wato marwanatu inda ta dinga masifa ba kaɗan ba ranta shi dai bai tanka mata ba inda ya musu sallama ya wuce ya gana ta dube ta ta ce ke ne fa ba ni da kuɗi ya za mu yi da hidimar suna ne kin sani dai sarai ba sai an yi haka ba yana da kyau a ce muna mun yi abin da zai kasance daidai kar mu zo mu yi abin faɗa yagura ta numfasa tana tuno da al'adunsu wajen bikin suna sun bambanta da na babur mutan biyu da kuma hausawa sosai sai dai su a tsarin su idan mace ta haihu idan haihuwar fari ne al'adar bare bari uwa ce take irin uwa ce take yin abincin suna wato uwar ya idan hausawa ne kuma miji shi yake yi sai tallafa wanda ba za a rasa ba daga danginsa Baburmawa kuma su ɗin ma haka suke, sai dai a fannin haihuwar farko mahaifin yaro shi yake zaɓen sunan yaro daga cikin sunayen danginsa sai ya saka. Na biyu ma haka, haka na uku kuma mahaifiyarsa ce za ta zaɓa sunan da ya kamata ake ba wa zaɓi. Ragon suna kuma ranar suna ake yankawa a soya a raba wa mutane, a ce ana nishaɗi da farin ciki. Haihuwar fari uwa ce za ta yi kayan goyo mai yawa miji ma zai yi nashi dangin miji za su yi nasu akwati guda kaya dai sosai abin da sai wadda ya gani ga abinci mai daɗi suna ce suna daɗi ga miyar kuɓewa haka suka kasance komai ya an yi shi a wadace kamar dai hakan ya kasance suka gama komai suna yin sane taron suna da komai daidai gefe guda kuwa ga madara da ake da shinkafa da man gyaɗa ko kuma man shanu sai kuma dahuwar basise kada ta kare ma komai nazari tukun a zai zuciya ta inda ta muskuta ta ce har da su amma sun fita kunya saura mu ya gana ta gyara zama ta ce to shine ai nake sanar miki yalbata ta yi jigum tana jin su hannunta akan cikinta ita kaɗai ta san abin da take ji kuɗi ya kura ta zuba wa ya gana ajiga sunan dubu hamsin ne a yi amfani da su kafin bakura ya dawo zan je unguwa ta washe baki yiwa gonar auduga sai kin dawo har sai da ta kai ƙarshen ƙofa ta je suka yi kallon kallon kuta da ya lifata ita kaɗai kawai ta san me take ji ta kaɗa kai ta yi waje cike da da ginshira Allah sarki rayuwa kenan tamkar wadda za ta tashi sama haka ta nufi dajin nan da sauri kuwa ta haye tsaunin nan har gocewa take duk da hannunta ya biya kukuje saboda wahalar da take sha ta samu ta isa ƙarshen tsaunin nan ne inda tana ta muzurai cikin rawar murya ta soma kirari ga bokanta. Pete ya bayyana ya fitar burgo daga sam daga saman tsaunin nan yana dariya inda ta zube a ƙasa tana kuka mai cire na yi kuskure na yi kuskure bokan boka ya kai min agaji dariya ya hadda buga kafa kura ta tashi fu ya yi kukan kura ya ce ya yi makansa kirari ya yi makansa kirari ya ce dama na gaya miki babu yadda zan gyara wadda ya ce shi to dole sai ya mutu Bat ya sake ɓace maganinta, jikinta a matuƙar galabai ta ta rarrafa zuwa ƙasan tsaunin nan ta nufo hanya tana saƙe sake a ranta. Tafiya ta yi mai nisa inda ta fito bakin titi daga nan ta wuce gida tsawon kwanaki biyu kenan. Gaba ɗaya yakura ta kasa samun sukuni har zuwa ranar suna komai a daddaure take yinsa. inda suka sha suna dai an yi abubuwan bazinta dai sosai dangi dai sun kasance irin su dangin biskit sinasir da sauransu zuwa yamma Yalfata tana walwala a cikin jama'a dab da magariba jikin ta so cewa tashin hankali ba kaɗan ba ta shige inda take riƙe da yalfata wanda hankalinta yana nan tana fara murkusu su tare da rike ciki sai hawayen wahala take ga baki ɗaya ta galabaita ya gana ne ta yi wa yakura tsawa ki tashi mu je mana asibiti jiki a sanye ta kama ta suka yi asibiti da hanzari suka karɓe ta tsawon lokaci kenan suna iya ƙoƙarin su akan ta samu akan su samu ciwon ya lafa amma ya gagara bayan sun samu ya lafa ta samu bacci yakura ne ta shigo suka ganta daga nan ta sake ta waje ta zauna a wajenta ya gana ne ta juya gida ɗauke da marwanatu a bayanta domin kwantar wa jama'a hankali tafiyar ya gana da minti goma kaɗan minti goma ya fata ta farka cikin matsanancin ciwo a guje yakura ta fita neman likita suka yi kicibis da hajja da hamza gefen su fana da bana ne da alamu daga bangaren kula da Bakwainiya suka fito cikin hanzari hajja ta riko yakura lafiya yakura cikin kuka ta ce yalfa ta ce sai kuka suke gabaki ɗaya ta ba su tausayi da sauri hamza ya kira mata likita dole da ke kula da yalfata suka rufa wa ɗakin tare baki ɗayansu da sassarfa suka isa suna shiga suka tsaya suka yi turu sakamakon abin da irin su ya gane musu yakura ne ta sa wani gegetaccen ƙara sai kawai ta koma ta yi lu a hanzarce hajja suka taro ta da sauri <clears throat> Rinjayar su ga baki ɗaya take yadda ta yanke jiki ta faɗi ƙasa ta ce hamza firgita ya kura kawai ta yi ta farka ganinta a kan gadon asibiti ne ta yi tsinka zuciyarta jiki na rawa ta diro gaba ta fara dube-dube da sauri ta bude kofa ta yi waje a daidai lokacin da aka turo gawar yalfata ya gani na kuka hajji na lallashin ta kura ta sunkuyar da kai ya tab a idinta ni kaina ta so ta bani tausayi amma sai na ga ina Da na tuno da ƙudirinta sai kawai na ji babu tausayin haushi ma ya kama ni nata. Dama ai ita ramin mugunta? Hmm, sai a hankali. Kuma ita an ce mugunta fitsarin farko ce. Hanta ce ta kama ta suka yi gida dangi kowa ya yi jigum ana alhinin mutuwar yalfata nan da nan aka haɗa ta zuwa gidanta na gaskiya. To Ubangiji Allah ka sa yi kyakkyawan ƙarshe daga nan kuwa aka naɗe shimfiɗan zaman makoki inda yakura duk ta bi ta rame ta fita daga hayyacinta. Yakura ne ta so karɓar Marwanatu amma ya gana ta hana ta kullum tana ba ta madarar shanu. Da wannan ne aka samu yarinya take samun kulawa su ba na kuwa masha Allah suna samun kulawa sosai yarinya ta ci sunan Binaziratu lokacin da Hajja ta yi masa korafi akan sunan nan da ya sa sunan da ya sa habaici da ya sha ba kaɗan ba sunan wani cikin danginsa wai bai sa sunan wani daga cikin danginsa ba kawai murmushi ya ce hajja ina matukar son sunan nan ne kawai kwantita shi babu ya a wurin Allah suka share wata ɗaya asibiti kasancewar bata yi ƙwari ba saboda ka'idar zaman su a kwalba wasu na sati biyu ne wasu wata suke wasu sukan fi haka <clears throat> suke in dai ba su yi ƙwari ba sannan idan aka dawo gida kuwa ba a fita da su suna naɗe ne a ɗaki daga rigar sanyi sai bargo sai sun yi wata biyar kafin nan a fara fita da su haka zalika kuma ba a son yawan zagwalgwale da su abinci kuwa ba mai gina jiki ake ba su ba bayan nono da bayan nono daga wata shida dangin madara da nono ne kawai abin da za a rika ba su sai kuma kwastan da sauransu har girman su zuwa shekara uku abinci mai gina jiki za a rika ba su daga lokacin da suka cika lokaci bayan sallamarsu daga asibiti da sati biyu ba na ya shiga firamare 5 aji na biyar karatu sosai yake ba wasa binaziratu tana samun kulawa sosai ta shi kuwa ya zama tarihi inda a halin yanzu marwanatu da binaziratu sun cika watanni takwas takwas da barkalla yara sun kasance bulbul da su binaziratu dai kusan ba wanda zai ganta ya ce bakwai ce in Ya samun kulawa tana yi haka zalika komai shekara ɗaya da rabi babu inda ba su yawo hakan ne yasa aka yaye su yakura ne ta ɗauko marwana tun da dai daga yaye tun daga yaye da ta ɗauko ta taƙi mai da ita iya gana haka ta haƙura ta bar mata ita wannan kenan shekaran su biyu hamza ya samu ƙarin matsayi daidai da lokacin kuwa Bana ya kammala makarantar firamare school tare da haddan haddan izufe ishirin walima sosai aka hana masa domin ce murna ya kura ta ɗauki tsanar duniya ta ɗorawa Benaziratu. An ba ta iya kiran sunanta ta ɗorawa da ba ta iya kiran sunanta mm, har gaban kai tsaye kawai sai dai ta haɗa ta da yankiyar 'yar gurma. Hakan yana ciwo bina, bina a kwaryarta sosai tun so suna kawaici har ya kai ga yin magana ai kuwa ya sha duka ya sha duka har ranar kuwa har da fasa baki sun shekara uku da aka saka su a makarantar nursery da su su da su marwanatu a lokacin bana yana yan aji aji biyu a makarantar gaba da firamare Bakura ya so ya saka bana a boarding school ne makarantar kwana amma Hamza ya dage akan karatu karatun shi baya son ya samu nakasu a karatunsa na Islamiyya gari dai yayi daɗi yanzu kan komai daidai. Binaziratu ta taso da farin jini ga ta kyakkyawa yadda ya kamata kowa son ta yake haka zalika ta fito sak fana a gabanta take kokarin gwadawa take yi ya fahimtar yawan surutun ta yake wadda ya sa Hamza ya sata a makaranta da wuri kuma inda ya dawo aiki in ya dawo aiki zai haɗa su zuwa ukun nan da ya yi musu lesson. Bana yana son ta sosai da sosai sai dai a ransa yana son mace mai saurin fahimtar abin da ake bata ne ba wai mai bata lokaci ba akwai ta da ɗan tsokana da in duk inda suka sha bambam kenan bai cika son dukanta ba hakan yasa a duk lokacin da ta yi masa laifi yake yake haɗa yatsunsa ya murza su su ba da sauti alamun gargaɗi biyu naziratu kuwa ta ɗauki wannan ɗabi'a da take take nan ta ɗauke ta ram ya zama abin ta a duk inda ta ganshi, sai dai ta yi masa wannan inkiya wani lokaci ya biyo ta da gudun ta za ta nufi wajen hajji yana hoci hajji za ta tare shi tare da faɗin kai da matarka kuma ba ba na yakan zumburo baki ya ce hajjan mu me zan yi da me zan yi da mai mazina ƙazama kawai anan ko sai ihu take sa har da birgima marwan na gefe tana dariya shi dai kuwa shi da laifin zai dawo yana lallashi tana miƙewa kuwa za ta huce kan akan marwanatu da kuka take kora ta gida duk duniya hakan ya fi ɓata wa yakura rai sai dai ta yi ta masifan ta wani lokaci har ma rama mata duka take da farko yakura tana barin marwanatu ne hakan ta rama hakan ya gagara taki, sai kawai shi ma idan ta yi abin ba na yana ya kokarin su domin ya ga ya hana ta ba yadda ya iya ba yadda bai ba akan ta barta amma ta ki sai dai kawai ya haƙura ya tattara ya rabu da ita bana ya tashi ne da tsananin son karatu na boko da na addini hakan ya sa hamza yake alfahari da shi tare da tsaya masa akan su sosai da sosai har wannan mataki shekarun da binaziratu suka yi aji biyar ba na yana aji hudu na makarantar makaranta yana da shekara goma sha hudu zuwa lokacin ya mallake da izufin alkur'ani sittin a kan shi benaziratu na da izufi biyar marwantu sai dai kwantin baya a shekarar kowa suna aji uku a firamare tun benaziratu bata fahimci kalmar yar kurma ba har ta fahimta idan yakura ta gaya mata ta yi ta gungone ta wuce abinta ta ki amsawa sunan nan ya soma tasiri da girma saboda yadda yakura ta yi ta ingiza marwanatu take kiran benaziratu da sunan ɗin balle kuma wata kalma da binaziratu take wa kallon iyaye ne kawai wadda ba na ya gadar da shi inda yake kiranta da suna bina ƙanwarsa kanwarsa kuma marwa ita nan duniya ta tsani sunan marwa kuma sosai take son nata sunan sunan shi a faɗarsa ya masa tsayi ne ita kuma tana adawa da binaziratu ya fi daɗi sanin tsanar sunan da marwa ta In ta yi ne kawai ya sa Marwa ta tsaya tsayin daka da Naziratu ta zane wannan suna yar kurman shi yasa Marwa ta tsaya tsayin daka wajen haka wajen bin hudubar yakura saboda ta sani yadda malamai kenan nan da bina ko speed za a yi mata ita ce a farko sosai ta dage tana karatu tana kiranta da sunan bina yar kurma suna dai ya karaɗe ko ina hakan din yasa kullum mm, ba na cikin rabin faɗa yake hajja kuwa kanta abin ya dame ta da ta ga babu sarki sai Allah suna son haukata mata zika ne zaunar da ita ta yi mata nasiha cikin muryar kuka ta ce hajja da duk ba hajjan sumar wace ta hajjan sumar wace ta samun sunan nan ba jinjina kai kawai hajja ta yi tana ba ta haƙuri iyakar kulawan da ta dace fana na bawa na bawa bina a duk lokacin da ta yi haka ko tun tana matsayin yar kurma a hakan tare suke komai da yarta kama daga girki zuwa hidimar gida uwa uba saƙa na yanzu kam akwai ta da fikira wani lokaci har mamakin mamakin ta iyayenta suke saboda da kanta take saita abubuwa sai dai kawai ta zauna ta da style ɗin da take bukata masu kyau saɓanin irin na fanni. ta shi babu wuya a wajen Allah dai bina a halin yanzu sun shiga aji hudu ba na aji biyar kwatsam kuwa Bina ta kamu da wani irin rashin lafiya mai tsananin zafi zazzabi dai rana ɗaya bayan sun dawo daga makaranta kafin in ko ka ce ko kuwa ta soma soma sai kakkafewa take hankalin sa ya tashi sosai a kidime suka yi asibiti da ita ikon Allah dai abin inda ya samu ba suka samu abin hawa suka yi asibiti jikinsa na rawa suka shiga kai tsaye ofishin Dr. Hamza ya nufa yana kiran sunanta. Kitibi suka yi da Alan Gubra cikin hanzari ya amshe ta suka wuce emergency wajen taimakon gaggawa. likitoci ne suka dukufa akan kanta wajen ta abin da ya kamata har zuwa lokacin da ya babu wani takamaiman zance iya kaduwa dai ahalinta sun kaɗo har jama'a har da kuka kuka take tana cewa wai fana ce mai fana ce kaɗai mai dauriya a cikin cikinsu inda aka samu ta da hayyacinta zuwan dr hamza ne likita inda ya ja shi zuwa ofishin shi ya masa bayanin sankarau ne ya kama ta hankalinsa ya tashi sosai ya dinga kwantar masa da hankali sai da suka shafe sa'a biyu sannan suka fito a asibiti sai da ta kai sati biyu sannan bina ta samu lafiya sai dai ina koma su gida da kwana uku suka fahimci kwata-kwata bina ba ta ji ba ta ji in aka yi mata magana sai an yi da ƙarfi sosai sannan take ji Ya tashin hankali dai fana da kuma hamza sun shiga ba kura ya ta ƙoƙarin kwantar musu da hankali inda ya kura kuwa shewa take tana ƙarawa har da habaici wai dama ya za a yi kurma ta haifi abin kirki ta yo gadon halitta ne ai bakuran ya fito inda ya nuna wa Yakura bacin ransa sosai har sai da ta kai su ga sa lamarin da ya jawo ya mata saki ɗaya kenan da ƙyar Hamza ya yarda ya je ba shi haƙuri inda ya dawo da ita tsawon wata ɗaya sai a gida inda tsawon wata ɗaya ana ba wa bina magani sai dai har yanzu babu wani ci gaba da aka samu haka yasa Dr. Hamza yanke shawarar tunkarar Dr. Hannafi akan lamari ranar da ya samu nasarar samun a ofis bayan sun zauna ne ya miƙa masa hannu suka gasa ce duk tana zo ne kan matsalar binan har yanzu babu wani canjin da aka samu sai an yi magani mm, an yi magani har yanzu kuma magana a halin yanzu sai an yi da ƙarfi take jin abin da ake furta mata ni shawaran da na yanke ko zan fidda ita ne domin mu gwada aiki ko za a dace dokta na fiye numfasa ban tare numfashinka ba matsayinka na likitan kunne ya kamata ka yi hoɓɓasa a kai murmushi ya shafi kansa ya ce tunaninka hakan yake tunanin da ya hana ni ne kenan nema amma akwai maganin da zamu dora ta kai da dan Allah za a dace ko bata dawo normal ba zai daidaitu za a samu sauki rashin jin sosai kan shi ka san shi sankarau matsalar da yake da shi yake jawowa suna nan da dama to alhamdulillah ka san abin da yake ba fanni na bane ban san abin da yake haifarwa ba cewar hannafi kenan inda nema na yi murmushi nake cewar alhamdulillah duka duka anan zan huta a cikin littafin yar kurma littafi na hudu sai a min uzuri da haƙuri mu je zuwa littafi na biyar tare suke a huta lafiya ku nema kawai